الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukan dangin yabo su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake juya dare da rana kuma wanda ya hore mana rana ya hore mana wata ina shaidawa babu abun bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kadai al-azizu al-fardu as-samadu al-hakimu shi kadai yake ba shi da abokin tarayya a saman sa ko a kasansa ina masa godiya hakikanin gode masa yadda ya cancanta ina roƙon Allah ya ƙara mana daga cikin falalarsa da karamcinsa ya yi mana afuwa ya yafe mana godiya ta tafi da gare shi baraka wa ta'ala wanda ya ce ku nemi gafarar ubangijinku ku tuba zuwa gare shi zai jiyar da ku rayuwa mai daɗi kyakkyawa zuwa wani lokaci idan kun yawaita istighfari kun yawaita tuba zuwa gare shi kuma zai ba wa dukkan ma'abocin falala tasa idan kuka juya baya kuka ki ku ambaci Allah kuka juya baya kuka ki ku tuba zuwa gare shi to shi kenan annabi yace ina jiya muku tsoron azaba ta wata babbar rana da za ta zo ta riske ku ita ce ranar tashi alkiyama yan uwana musulmi wannan kutuba ta mu a yau tana magana ne akan muhimmancin tuba da istighfari zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala da neman afuwa tatsa saboda a cike muke da laifuffuka a cike muke da saban Allah kullun sai mun saba wa Allah kullun sai mun fusata ubangiji amma istighfarin mu yayi kadan tuban mu yayi karanci kadan ne daga cikin mu suke ware lokaci su tuba zuwa ga Allah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ya Allah mun tuba zuwa gare ka ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya kuma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma Manzan Allah ne shine shugaban masu tuba shugaban masu yin istighfari gaba daya shine mafi falala a cikin abin halitta duk duka gaba daya shine yafi girma a cikin duk waɗanda suka gabace mu tsira da amincin Allah su tabbata ga Manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan haka ya ku ƴan uwana musulmi tare da wanda suka bi shi da kyautata har zuwa ranar ƙarshe ƴan uwana musulmi yana daga cikin abubuwa na imani da Allah da abubuwan da suke karfafa mana alaka da ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma abubuwan da za su taimake mu mu yi rayuwa mai inganci mai daɗi cikin nutsuwa shine himmatuwa da zikiri himmatuwa da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala himmatuwa da tuba zuwa ga Allah da ainihin wato amfanuwa da zikirai wanda suka zo a riwaya tabbatattu ingantattu ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambatan Allah a cikin duk yanayin da ya kasance babu wani lokaci da manzon Allah baya zikiri babu wani lokacin da manzon Allah baya ambatan Allah tabaraka wa ta'ala yadhkurullah ala kulli ahyanihi amma yau abun tausayi abun damuwa abun kuka mutane sun rafkana mutane sun gafala ba sa iya sifari hatta layi guda uku da ake bayan sallar farilla an gama wallahi ba sa iya yi a gaggauce a gigice a hargitse mutane suke tashi su fita daga masallaci ba sa iya zama su fuskanci ubangiji su nemi gafarar Allah su nemi rahamar ubangiji yau ba su yi mun shiga cikin wani yanayi mara daɗi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da ya faru shine mutane da yawa sun jahilce falalar zikiri da ambatan Allah tabaraka wa ta'ala ku sani cewa zikirin Allah ambatan Allah yana daga cikin manya-manyan abubuwa na manufar Allah da samar da mu a duniya ki daya sannan yana daga cikin manya-manyan ayyuka da suke ƙara wa kusanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa wurare da yawa Allah ya faɗe tare ce ayi istighfari ayi zikiri a tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya yabi masu yin istighfari da yawaita yabo a gare shi Allah tabaraka wa ta'ala ce wanda kai imani ku ambaci Allah ambato mai yawa ku rinka yin ambaton Allah mai yawa ba kadan ba shi zikiri ana so kai da yawa ba a so kai kadan ku rinka tasbihi safiya da maraice Allah ya ce idan kun gama ayyukanku na aikin hajji ku ambaci Allah kamar ko sama da yadda kuke ambatan iyayenku Allah ne yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'uda bayan Allah na su sune masu ambatan Allah suna tsaye masu ambatan Allah suna kishin gida suna zaune Allah tabaaraka wa ta'ala ya girmama su da wannan mazakirin Allah kafiran wa zakirat masu ambatan Allah da yawa cikin maza abun alheri ya tabbata gare ku yaban Allah ya tabbata gare ku masu ambatan Allah da yawa a cikin mata alherin Allah ya tabbata gare ku ya ku yan musulmi ku sani cewa wallahi muna da tsananin bukata zuwa ga Allah mahaliccin mu wallahi muna bukatar Allah ya taimaka mana muna bukatar Allah ya rufa mana asiri muna bukatar Allah ya tallafa mana a cikin al'amuran mu na rayuwa duk wanda yake so ubangijinsa ya rufa masa asiri to ya kama zikiri ya kama istighfari ya kama tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba yanda za a yi bawa ya wadatu da yin zikiri ko ambatan Allah daidai da kyaftawar ido inda a rayuwarka gaba ɗaya za ka kare kana kiran Allah hatta kyaftawar ido da za ka yi kana yi wa Allah ambata wallahi ta ci riba kuma baka yi asara ba nana aisha tana faɗa cewa babu wani lokaci da zai wuce wa ɗan adam bai ambaci Allah ba face sai yayi nadama ranar tashin alkiyama duk wanda ya bar wani lokaci bai kira Allah ba to sai yayi nadama a ranar tashin alkiyama me yasa ya bar wannan lokaci ya wuce masa ilalace masa a banza me yasa ya wannan to karka bari ka zauna tana zaman hira ka zauna kana zaman bata lokaci musamman yannan zamani da wannan abar wannan waya wannan waya ta cinye mana lokaci yau yau wannan ko a makabarta an je binne mamaci wallahi malam mutane waya ne a hannun suna ta leka suna dariya dan uwansa ya mutu fa za a binne shi kuma yana duba whatsapp yana dariya yana duba facebook yana dariya ya shiga twitter ya shiga wacece ya shiga wacece to kaga abin da yake hana mu istighfari yau ga abin da yake hana mu salatin annabi yau ga abin da yake hana mu karatu alkur'ani yau sai wanda Allah ya taimake shi ya iya amfani da wannan abar ta hanyar da ta dace da ita amma wallahi waya waya salula dinnan idan mutum bai yi da gaske ba wallahi abubuwan zamani da ake nuna mana a cikin wallahi tallahi surawa suna sane suke mana wannan dalili na su halakar da mu su tabar da mu ba wanda ya samu hutawa da kwanciyar hankali a rayuwarsa da zikiri da ambatan Allah irin wanda baya amfani da wannan abar ko kuma yake ajiye ta sai lokacin da yake bukatar ta yake amma da yawa mun daina karanta alkur'ani saboda duba whatsapp mun daina zikiri saboda duba facebook mun daina zikiri saboda shiga instagram da sauransu da telegram da twitter da tiktok da wacece da wacece shi ne abin da ya dauke mana hankali yau zikiri kuma ya riga ya yi mana nisa hadisi ya zo daga cikin riwayoyin da imam muslim ya kawo a cikin sayinsa riwayar imam abu huraira manzo Allah yana cewa lalle almufarriduna sun riga sun yi nisa sahabbai suka ce suwaye almufarriduna ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce az na Allah katiran waz-zakirat masu ambatan Allah da yawa cikin maza masu ambatan Allah da yawa cikin mata sun yi nisa ko aljanna ne suna gaban ku wallahi ko aljanna ne suna nesa sai dai a hango su a nesa abu musa ash'ari yake cewa annabin rahama yana cewa misalin wanda yake ambatan Allah da wanda baya ambatan Allah misalin rayayye ne da matacce inji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da wanda yake zikiri yana ambatan ubangiji da wanda ba ya yi idan ka kwatanta su kamar matacce ne da raye duk wanda ya kuskura a rayuwarsa ya kiran Allah baya ba ya tuba ya yi asara ya kuma taɓe da shi da gawa da shi da matacce uwarsu da ubansu daya in ji annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wa lazina amanu surullah zikiran katira ya kwanda kai imani ku ambaci allah ambaci mai yawa Abun tausayi kwarai da gaske mutane an ce musu daina zikiri wanda yake ba na sunna ba su daina zikiri wanda bai zo a riwaya ba sun daina amma kuma sun ƙi su yi na sunna da sun ƙi yi wanda ya tabbata a shari'a mutum ya zo ya shiga gidansa baya zikiri baya ambaton Allah ya fita daga gidansa baya zikiri baya ambaton Allah zai kwanta baya ambaton Allah zai tashi baya ambaton Allah zai shiga masallaci baya ambaton Allah zai fita baya ambaton Allah ya zauna a masallaci ya duba waya baya zikiri baya karanta alkur'ani zai shiga kasuwa baya ambaton Allah zai fita baya ambaton Allah idan jami'in tsaro ne wanda yake kan hadari a rayuwa ko ya mutu ko ya rayu sai fita daga gida bai ambaci Allah ba sai ya koma daga ofishinsa bai ambaci Allah ba idan dan kasuwa ne shi da zai je shiga kasuwa yana nema ba zai ambaci Allah ba idan malami ne na makaranta zai je makaranta kai da za ku yi tarbiya ba zai ambaci Allah ba wai jama'a ina za mu je ne qur'ani yace fa aina tazhabun kuna tsammanin za mu iya rayuwa ba tare da ambaton Allah ba wallahi malam mai zikiri mai ambaton Allah nutsuwarsa daban ne a cikin mutane wanda Allah ya taimake shi bayan asubahin sai yana kiran Allah ya zauna ya ta zikiri yana ambaton Allah wallahi rayuwarsa daban ce wanda Allah ya taimake shi bayan ishayinsa ko bayan magaribarsa ko wani lokaci yana zama ko a ofishinsa yana ambaton Allah ko a kan motarsa yana ambaton Allah ko a kasuwarsa yana ambaton Allah ko idan zai kwanta bacci yana zaunawa ya bada wasu lokuta yana ambaton Allah wallahi ingancin rayuwarsa ba iri ɗaya bace da taka kai za a ganka a gifi a ganka a gigice a ganka a firgice a ganka hankalinka a tashe saboda baka kiran Allah tabaraka wa ta'ala wanda baya ambaton Allah za ka shi na cikin tashin hankali yana cikin bakin ciki mutunci sai ka wayi gari ka rasa da yake damun ka ba kudin kashewa ka ba ba ciwo yake damun ka ba amma ka kasa samun kwanciyar hankali da nutsuwa saboda baka kiran Allah baka zikiri mu gyara wannan hali namu ibn qayyim Allah ya masa rahama yake cewa ni kan naga abun mamaki kwarai da gaske dangane da babban malami na Ibn Taymiyyah a irin tafiyar Ibn Taymiyyah a irin maganganun Ibn Taymiyyah a irin yadda Ibn Taymiyyah yake tumbe yake yunkurawa a irin yadda Ibn Taymiyyah yake rubutu yace naga abun mamaki yace wallahi mutum ne mai mugun karsashi kazar kazar ne da Ibn Taymiyyah kai ka ce bai san gajiya ba a duniya rubutu zai zo yana rubuta ilimi a rana daya sai ya yi rubutun da sauran malamai sai sun yi sati ba su zama rubutun ba me ya sirrin aka tambaye shi ya ce zikiri yana ambatan Allah ibn shi ne malamin da aka samu ya ware wa kansa lokaci duk kullum idan ya idar da sallar asuba yana zama a inda yake yi ta kiran Allah sai gari ya waye rana ta buge shi aka yi magana ya ce babu abin da nake jin daɗi a rayuwa ta irin ambaton Allah ya ce na yi nadamar shekarun da suka wuce ban irin wannan tsarin ba amma ni da kai yau haka muke a cikinmu mutum nawa ne suke da wurin istighfarin da za su yi kullum a cikinmu mutum nawa ne suke da wurin salatin annabi da suke alkawari za su yi wa Allah kullum a cikinmu nawa ne suke da wurin la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir da manzo Allah ya ce kullun ana so bawa yayi dari da safa da dari da yamma duk wanda ya aikata wannan ba wanda zai zo da aiki irin nasa a wannan ranar sai wanda ya abin da ya bi shi wa yake da wannan wuridi waye a cikin mu yake da wuridin kullun yayi wa Allah alƙawari idan zai kwanta bacci zai ba wa Allah minti goma ya yi zikiri saboda in ya kwanta ba lalle ne ya tashi ba a cikin mu su waye suka yi alƙawari za su rinka zuwa duk sati su ba wa Allah a sati su zo masallacin juma'a da wuri kawai dan su yi zikiri su ambaci Allah mutum nawa ne a cikin mu kawai a sati ɗaya ne ka ba wa Allah ka ce duk juma'a za ka zo da wuri kafin liman ya zo kai ta zikiri kana isa ya bari mutum nawa ne suke a cikin mu a bar maganar matanmu a cikin gidaje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un su kan mun dauko musu abun alaka mun ba su mun siyo musu kwangirin satellite mun dasa musu mun dauko musu babbar talabishin mun sa musu abun kallo muka zuba musu kullun aikin matanmu a gidajen a gidajen su ba su da aiki sai kallo na wasan kwaikwayo kallo na tasha kaza kallo na tasha kaza a kalli kida a kalli waka a kalli raye-raye a kalli rungumar mata a kalli sumbantan mata a kalli tsiraici a kalli tsiya gidanka abinda ka tara ka tafi ka bar musu saboda Allah ya baka wadata godiyar da zaka yi wa Allah kenan ka kawo abinda za a saba masa a gidanka ba ka tsammanin Allah zai tambaye ka akan yayanka da iyalinka ya yi walladina amanu wa anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ina ina koyi da alƙur'aninka ina tunawa da kwanciyar kabari ina tunawa gaban Allah za ka zo ka tara dukiya ka tafi ka bar wa kanka bala'i har bayan ka mutu ana biyin ka da bita da kulli na zunubi a cikin kabarinka kai ka yadda da wannan wani ya ji daɗi kai ka sha wahala ku yi wa iyalin ku tarbiyya su ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana zan rufe da ambato dangane da muhimmancin zikiri da istighfari shi istighfari yana cin zunubin dan adam kamar yadda auduga wuta take cin auduga a cikinmu akwai wanda ya sai daga hannu ya ce baya saba wa Allah yanzu kai ka san irin laifin da kake yi wa Allah kullum to kuma tanadin istighfari nawa kai kullum yanzu idan aka barka da abin da idanka yake gani a waya kawai za ka kai labari wayarka abin da kake ya kai ta kallo na haram za ka kai labari idan aka barka da abin da kunnanka yake ji kullum za ka kai labari idan aka barka da abin da hannunka ya rubuta ko yake tabawa kullum za ka kai labari idan aka barka da abin da kafarka take takawa inda take zuwa aka tambaye ka zaka kai labari wallahi ka kowa bukatar istighfari kafi kowa bukatar ka tuba zuwa ga Allah wallahi duk wanda baya istighfari zai yi nadama ranar tashi alkiyama kuma farkon nadamar da zai shine ranar da ya mutu aka binne shi a kabari mala'ika ya tashe shi yace man rabbuka wama dinuka wama kaza wa kaza wa kaza a lokacin zai gane cewa yayi kuskure bai tuba zuwa ga Allah ba daga cikin amfanin zikiri yana korar shedan daga gida zikiri yana koran shaidan daga gangan jikin mutum Allah ya faɗa wa man yashu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa lahu qarin wanda ya watsa kashin baya ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala yi nesa da Ambatan ubangiji sai mun haɗa shi da shedan ya zama abokinsa suna tare in dai baka ambatan Allah to kai abokin shedan ne dare da rana kuna tare idan ku kana ambatan Allah to shedan ne san tarka yake saboda shi kuma shedan baya son duki bayin Allah na kwarai su ne waɗanda idan wani abu ya shafe su sai su tuna da Allah tazakkaru sai su tuna Allah su zikiri fa idahum mubsirun annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana cewa zikiri yana da amfani hatta a gangan jikin mutum ana so idan mutum yayin yammaci ko ya wayi gari ya rinka fadin a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ya ubangiji ina neman ka tsare ni da kalmomin ka cika ku daga sharrin duk abin da ka halitta la ilaha illallah a ce kullum da safe za ka fita za ka daga hannu kafin ka fita a gidanka kafin ka tafi ofishi kafin ka tafi makaranta kafin ka tafi kasuwa za ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq ina neman Allah ya tsare ni da kalmomin sa cikakku daga sharrin duk abin da ya halitta kowaye zai ma sharri ka nemi Allah ya kare ka da sharrin sa kafin ka fito daga gida billahi azimu za su yi ta ka sai dai kaga abun yana kaucewa su yi nufin ka da sharri sai dai kaga abun yana kaucewa su yi su yi su cutar da kai sai dai sai dai su ga kafi karfin su me ya sirrin zikiri da ambaton Allah yayin da za a fita gida zikiri da ambaton Allah yayin da za a kwanta ashe kaga zikiri yana da amfani a ta a lafiyar jikinka ashe zikiri security ne ashe zikiri yana ba mutum kariya a rayuwarsa ta dan adam yana daga cin amfanin zikiri yana ba wa farin ciki wa zuciyar ɗan adam mutum zai rinka rayuwa yana jin farin ciki zai rinka jin wani hutu zai rinka jin sukuni zai rinka jin tuma'nina alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub masu ambatan Allah da ambatan Allah ne zukata suke samun nutsuwa suke samun kwanciyar hankali malam zaka ga mutum bai da kudin kirki amma wallahi malam sai ga yana cikin nutsuwa me sirrin baya wasa da zikiri bai da taro a sa amma za ka a cikin nutsuwa baya cikin hayaniya wani ko za ga Allah ya tara masa duniya ga mulki ga sarauta ga dukiya ga kuɗi ga kadarori ga kasuwa duk za ka gansu irin wannan amma wallahi ka ganshi da kaga ya fito daga kabari a gigice a hargitse a watse haka za ka ganshi fuskarsa babu annuri babu rahama babu jinkai saboda mai baya ambaton Allah wannan shine sirrin ku tambayi masu zikiri ku gaya musu su gaya muku irin daɗin da suke ji a cikin zukatansu da kwanciyar hankali shi yasa manzo Allah sun sun cewa babu wani aiki da dan adam zai aikata a rayuwarsa wanda zai kubutar da shi daga azabar Allah illa zikiri da ambatan Allah tabaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ce subhanallahi wa bihamdihi kaji kalmar subhanallahi wa bihamdihi a rana ɗaya sau ɗari ɗaya an yafe ma dukkan zunubin da ya aikata a duniya gaba daya kurin kalmar subhanallahi wa bihamdihi sau ɗari zaka faɗa annabi yace an yafe maka zunubanka gabaki daya hadisin Imam bukhari da Imam Muslim komai an yafe ma kaga shortcut kenan dan karamin zikiri ga tarin lada da biyan bukata bayan haka ya koyan wana duk wanda bakin ciki ya dame shi na bashi da tashin hankali na kudin mutane da ya karye a kansa to ga addu'a da manzon rahama sallallahu alaihi ya koya mana cewa idan kana yi ko da ka mutu baka biya bashin ba Allah zai biya maka kuma a duniya Allah zai biya maka ka rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya ubangiji ka wadatar da ni daga haram ɗinka ka raba da haram ka bani halal kuma ka raba ni da ainihin wato bukatuwa zuwa ga wani ba kai ba ya Allah manzo Allah yake cewa duk wanda yake wannan addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haralika wa aghnini bi fadlika amman siwaka duk bashin da ake bin sa addallahu anhu Allah zai biya masa wannan bashi da ake bin sa insha Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin zikirai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya koya mana cewa yanzu dayanku zai gajiya ya kasa samarwa wa kansa lada guda dubu a rana daya? yanzu dayanku ba zai iya yi wa kansa wani aiki da zai samu lada dubu ba kuma a yafe masa kurakurai guda dubu dayanku yanzu ba zai iya yi ba suka ce a menene wannan zikiri da mutum zai manzo Allah ya ce kullum ka ce subhanallahi sau ɗari duk wanda yake subhanallah subhanallah subhanallah sau dari Allah zai rubuta mai lada dubu ya yafe mai kuskure guda dubu malam ka ji gara basa ina yi muku wasiya ya goyon uwana mazanmu da matanmu mu rinka zama da mutanen kirki zama da mutanen kirki zama da masu addini yana taimakon mutum ya zama yana kula da addini duk wanda yake zama da mutanen banza to ana jiye masa tsoron ya zama dan banza wata idan a ofis ɗinka ne ka yi ƙoƙari ka zauna da mutumin kirki da ka ga yana yawan tunawa da Allah to zai taimake yi maka tasiri idan a kasuwa ne ka yi ƙoƙari ka zauna da aboki wanda yake yana kula da Allah yana kula da sha'anin addini idan a makaranta ne ka yi ƙoƙari idan a rayuwa ne ka yi ƙoƙari ka zauna da mutanen kirki ka duba abin mamaki annabi Musa da ya zo yin addu'a zai roƙi Allah ta baraka wa ta'ala sai ce Allah ya haɗa shi da ɗan uwa mutumin kirki da zai taimake shi wajen ambatan Allah waje alli waziran min ahali haruna ahi ushdud bihi azri wa ashirku fi amri ka duba rashin hafsada, ka duba rashin damuwa ya ce Allah ya ba shi ɗan uwa annabi irinsa wanda yau in ka samu kujera ba ka son a ji wani irinka yace kai nusabbihaka kaseera wa nadhkuraka kaseera ya Allah ka bamu dan mu rinka yin tasbihi da yawa ashe annabi annabi Musa ma yana zikiri da shi da dan uwansa annabi Haruna yace mu ambace ka da yawa dan kana son ambato da yawa Dazu na gaya muku Allah ce ya yi amanu surullah a zikiran kafira wa na suraka kafira inna ka kunta bina basira ya nemi taimako da ɗan uwa salihi kai ma ka nemi Allah haɗa ka da dan uwa salihi da za ku ambaci Allah ko ya nuna maka ambatan Allah idan ka manta ina muku wasiya ya ku yan uwana a karshen wannan huduba mu rinka yi wa 'ya'yan wasiya da ambatan Allah da addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu koya wa ƴaƴanmu addu'ar shiga ban daki da addu'ar fita mu koya wa ƴaƴanmu addu'ar shiga gida mu koya wa ƴaƴanmu sallama ku daina barin ƴaƴanku suna shiga kanku ba sallama ba sa ambatan Allah wallahi wata ran danka zai je shiga kanka kana tsirara tare da matarka ka zo kai abun kunya ka rasa yanda za ka yi ka dake shi ka daki banza dan kai ne banza kai ne baka koya masa ba ku koya musu zikiri in za su kwanta bacci ku rinka sa musu kyauta ku ce duk wanda ya zikiri zai kwanta gobe zan bashi alawa zan bashi kaza idan yaro ya shigo gida bai addu'a ba a mai da shi a ce koma kai addu'a idan za ku raka 'ya'yanku makaranta ku tsaye da su a kofar gida su yi addu'a bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah addu'ar fita daga gida kenan za a shigo gida bismillah walajna bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna a koya wa yara wannan shine zaka samu lada ko da bayan ka mutu ku koya wa ƴaƴanku cin idan za su ci abinci su yi addu'a ku koya wa ƴaƴanku in sun gama cin abinci su ce alhamdulillah dan Allah ne ya wadatar da su ku koya yayan cin abinci da hannun dama idan ba koya musu wannan ba wallahi za su ci abincin ba addu'a su gama kuma ba su yi addu'a ba sannan kuma su ci da hannun hagu shikenan kun tashi kun wayi gari ba ku da tarbiyya ta addini kenan ya ku yan uwana musulmi ina muku wasiya mu zamanto muna tunawa da abinda manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallama zikiri din nan fa shine da shan gidan aljanna wannan zikirin da shine na gidan aljanna wata rana annabi yayi isra'i da mi'raji ya hadu da sayyidina Ibrahim al annabi Ibrahim yake cewa ya annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama idan ka je ka gaida al'ummar ka kace ina gaishe su kuma ka gaya musu aljanna tana da turbaya mai kyan gaske kasar gidan aljanna almiski ne gaba ɗaya kasar gidan aljanna wato turaren almiski ne in ka taba kasar gaba ɗaya turare ne ga ruwan gidan aljanna azbatul ma ruwa ne mai daɗi dashen gidan aljanna dashe dashe abinda ake dasawa a gidan aljanna a samu inuwa shine subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sune zaka gani duk a dashe gaba daya ashe duk wanda yake so ya shiga gidan aljanna yayi karaskiya da subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ya yawaita fadan wannan a duniya yana raye kada ya bari bakin sa ya bushe face yana ambaton Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa Allah yace ku rinka zikiri safiya da maraice ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala ku zauna a wuraren da ake kiran Allah kar ku zauna wuraren da ake ainihin wato wato wato nisantar ubangiji ku nisanci jin kida ku nisanci wake wake dan din mai jin kida da wa bawansa baya iya ambatan Allah jin kiɗa da jin waka kaɗe-kaɗe da wake-wake yana hana zikiri yana hana ambatan Allah aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum allahumma izz islam wal muslimina wa adhill shirka wal mushrikina wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al-muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabb al-alamin rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir rabbana la taj'alna fitnatan lil-qawmi adh-dhalimin wa najjina bi rahmatika min al al-kafirin ya Allah ka yafi mana zunubanmu Allah ka samu cika da imani Allah ka sanya mu cikin masu ambatanka ka dare da rana Allah muna da laifi ka yafe mana Allah ka azurta mu da kiranka da ambatanka lokacin da ya dace ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu arziki mai albarka Allah ka bamu ci ka bamu sha Allah ka bamu ingantacciyar rayuwa ka bamu rayuwa ingantacciya mai daɗi ka raba mu da rayuwa ta kaskanci ka raba mu da talauci ka raba mu da rashi ka raba mu da rayuwa ta bukatuwa ya Allah ka bamu ka bamu ka bamu mu ba wasu mu taimaka musu ya ubangiji ma'aikatan mu ka sa musu albarka jami'an tsaron mu ka sa musu albarka yan kasuwan mu ka sa musu albarka ɗaliban mu ka sa musu albarka masu zaman banza da ba su abin da suke ya Allah ka ba su abin da za su rayu ka sa musu albarka ya ubangiji wannan ƙasa ta mu ta Nijar ya Allah ya Allah muna roƙonka Allah ka ba da lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta Nijar ya Allah ka ba da lafiya da zaman lafiya wannan ƙasa ta Nijar bala'in da yake fuskantar wannan ƙasa ta'addanci da 'yan ainihin wato tsayar baya wanda suke kashe mutane suke halakar da mutane ubangiji ka shiryar da su Allah ka bawa gwamnati nasara a kansu idan ba masu shiriyawa ba ne ubangiji Allah ka kwantar da hankalin bayan Allah ka ba su sana'a ka ba su abin da za su ci ka ba su abin da za su sha sauran kasashe Najeriya Ghana Chad Togo Kamaru da sauran su duk kasashen mu na Afirka da muke cikin wani yanayi na tsoro da firgici da ta'addanci da ya mamaye mu ya ubangiji ka yaye mana wannan bala'i ya ubangiji wannan tashin hankali na zubar da jini da kashe-kashe da ainihin zubar da jinin mutane Allah Allah Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu shugabanni shugabanni masu tsoron Allah ka ba mu shugabanni masu tausayin mu ka ba mu shugabanni masu jin kayin mu ya Allah ka ba mu waɗanda in mun yi kuka za su ji kukan ka ba mu waɗanda in mun yi kira za su ji kiran ka ba mu waɗanda suke tunanin rayuwar mu ba suke tunanin aljihun su ba ya Allah ka tsare mu ka tsare rayuwar mu ka ba mu aikin da zamu yi ka ba mu sana'a da zamu yi ya Allah ka taimaki musulunci da musulmai ya Allah duk waɗanda suka sa addinin Allah a gaba za su kai gabayansa Allah ka su Allah ka murkushe sha'aninsu ya Allah a izzal islam wal muslimina wa azilla shirka wal mushrik. المشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين الله ككاري مدى أبنك جكاري باينك صالحي الله ككاري مدى أبنك جكاري باينك صالحي الله ككاري مدى أبنك جكاري باينك صالحي يا الله Allah duk wanda ya nuface mu da shari ka mayar masa kansa ya Allah duk wanda zai kulla mana ka tona asirinsa ya Allah duk wanda zai cutar da mu ka bashi nasara ya Allah ka samu nasara akan abokanan gaban mu Allah ka samu nasara akan abokanan gaban mu Allah ka samu nasara akan abokanan gaban mu wadanda muka sani da wadanda ba mu sani ba ka ba mu ingantacciyar rayuwa ka ba mu rayuwa mai daɗi ka ba mu mutuwa akan musulunci ka ba mu rayuwa akan musulunci ka ɗaukaka gajiyayyun mu ka daga masu raunin mu ya Allah ka taimaka mana ka agaza mana Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله